الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بير جوات رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu a da arba'in da uku wanda ya yi daidai da shidda ga watan april shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu meladiya muna cikin tafsiri na suratul isra yau a za mu tashi aya ta 83 آه، آه، وإذا أنأمنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا نعم kafin a fara fassara wato akwai bayanan da muke yi kamar yadda kowa ya sani akwai bayanan da muka muka fara wanda mun kai har namba na shidda za mu shiga cikin lamba na bakwai to yau ina zaune a gida sai na ga wani bawan Allah ya turo da wani shubha to da na yi niyya kada in amsa sai kuma na ga cewa idan ban amsa ba to hakika na bar baya da kura saboda ya yi wasu maganganu ne wanda yana ganin kamar yana da hujja mai karfi an gane wannan ko wato ga shubuhan da ya kawo shubuhan shi ne a tsarin demokradiyya ana sukan shugaba yaushe aka gano ba a sukan shugaba babu wanda suka soki shugaba sama da apc kafin 2015 wannan tsarin na dagutu ne ina fatan gane wannan duk wanda ya fahimci wannan tambaya zai gano inda wannan bawan allah ya fara. shi wannan bawan allah a tunaninsa mu 'yan siyasa ne kuma a tunaninsa mu yan apc ne kun gane wannan ko shi ya ya yi wannan tambaya a tsarin demokradiyya ana sukan shugaba ai to farko bari a fara amsa wannan tambaya din a tsarin demokradiyya ana su ana sukan shugaba ai eh tabbas a tsarin demokradiyya an ba da dama a soki shugaba ina batan gane to amma kai musulmi ne ko ɗan demokradiyya ka ba mu amsa shin kai musulmi ne ko ɗan demokradiyya idan ka ce kai ɗan demokradiyya ne to ka yi ridda ina ba gane wannan yawa demokradiyya hanyar shi daban hanyar musulunci daban ka fahimci wannan magana da kyau saboda haka cewa da kai wai a tsarin demokradiyya to bari mu gaya maka a tsarin demokradiyya mutane su ne suke zaunawa su tsara dokoki a tsarin demokaradiyya ko da ma mutum ba musulmi ba ne zai iya zama a majalisa ya tsara doka ko ma tsarin musulunci ba doka na waye doka na allah ne dan adam ba shi da ra'ayi ya kawo wani abu na son ranshi a cikin tsarin mulki amma a cikin tsarin demokaradiyya 'yan majalisar dokoki suna iya zama su haramta su halarta yanzu 'yan majalisar dokoki in sun ga dama suna iya cewa auren jinsi ya halatta kaga a cikin tsarin demokradiyya an ba su dama za su iya halatta auren jinsi za su iya halatta luwaɗi za su iya halatta shan giya an gane wannan ko za su iya halatta caca amma a musulunci wani ɗan adam na iya halattawa ko ya haramta kaga bai iyawa to tambayar da za mu ɗan uwa nan wajen yanzu idan a cikin demokradiyya an yarda da auren jinsi to kai ma yanzu za ka ringa yin auren jinsi kenan saboda demokradiyya ta yarda a cikin demokradiyya an yanda a 'yan majalisar dokoki suna iya halatta luwadi to kai ma kenan kana iya yarda cewa kenan luwadi ya halatta tun da a demokradiyya an halatta shi ne muna so ɗan ya ba mu amsan wannan an gane a cikin demokradiyya an yarda cewa yarinya in ta kai shekara goma sha takwas tana iya zaben addinin da ya mata kai ba ma yarinya ba hatta saurayi in ya kai shekara sha takwas yana da yanci ya zaba addinin da ya mata. in ya ga dama ya zamanto musulmi in ya ga dama ya zamanto kafiri kai mahaifinsa baka da iko ka hana shi wannan shi ne tsarin demokradiyya kama a tsarin musulunci haka ya yi to sai in ce to yanzu tun da tsarin demokradiyya ta yadda mana da haka to shi kenan kawai ya halatta yi a tsarin demokradiyya ya halatta idan mace ta kai shekara sha takwas tana iya sarrafa al'auranta yadda ta ga dama in ta ga dama ta yi zina in ta ga dama ta yi aure ba mai iya hana ta idan mahaifin ma zai takura mata tana iya kai shekara shin kenan kai ma yanzu ya halatta ka yi haka tun da ya halatta maka ina ba ta yin wasu na bina to saboda haka ba wai duk abin da demokradiyya ya halatta ba ne musulunci ya halatta saka wannan magana da kai kace wai tsarin demokradiyya sun halatta wato a ranga sukan shugaba to kai dan demokradiyya ne ko dan musulunci demokradiyya turawa suka zo mana da shi sun zo mana da shi akan tilas ba don muna so ba kuma ba na tsammani har yanzu musulmin kirki zai fifita tsarin demokradiyya ta tsarin musulunci ba na tsammanin haka tsarin demokradiyya mu 'yan najeriya muna zaune ne akan tsarin demokradiyya akan ba masu da muna da iko da mun canza wannan tsari na demokrasi mun kawo tsarin musulunci saboda tsarin demokradiyya ba tsari ba ne na musulunci tsari ne na tsago an gane wannan ko? kuma Allah ta'ala sai alqur'ani ya ce afa hukumar jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min hukuman liqaumin yuqinun shin hukuncin jahiliya suke nema wa yafi Allah kyawun hukunci ga mutane masu yaqini to saboda haka wannan tambaya da kai dan uwa cewa a tsarin demokradiyya ana sukan shugaba eh ana sukan shugaba amma kai bai halatta kai ba a tsarin demokaradiyya ya yarda mutum musulmi ya yi ridda eh demokaradiyya ta yarda amma musulunci bai yarda ka yi ridda ba tsarin demokaradiyya ya yarda in ka balaga wato ka sarrafa al'auran ka zuwa ga yadda ka zo ka sarrafa in ka ga dama ka yi zina in ka ga dama ka yi luwaɗi, in ka ga dama ka yi kaza amma tsarin musulunci bai halatta maka ba an gane wannan ko saboda haka wannan abu yana da muhimmanci don uwa ya fahimta sannan kuma ya ce yaushe aka gano ba a sukan shugaba to dan uwa an gano ba a sukan shugaba tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane shi iya tunaninsa an gano ba a sukan shugaba ne lokacin shugabancin APC a lokacin da shugaba Buhari ya hau mulki to a lokacin ne aka gano ba a sukan shugaba a tunaninsa saboda ya dauka mu da muke tafsirin na APC ne a iya tunaninsa to ina ganin tun kafin buhari ya hau mulki kowa ya san mun shekara wajen ishirin da wani abu muna maimaita wannan magana duk wanda ya san tafsirinmu to sha Allah ya san tun kafin buhari ya hau kan mulki muna karantar da mutane ba a sukan shugabanni ba a yi ma shugabanni in kare a bayyane to godiya ta tabbata ga Allah da a ce mun fara ne lokacin mulkin buhari muka gano wannan ai da mun shiga uku kila za a ce an shigar da mu an dan an dan kai mu wani gefe ne mun dan sheda ina fata gane wannan to wannan fahimta ta mu mun dade muna karanta da dalibai duk daliban mu gaba daya an ka zo majalisin mu daliban mu gaba daya sun riga sun san mu da wannan manhaji mu ba mutane ba mutane bi bane masu ba mutane bane masu harshen damu wanda a yau muka yi magana a wannan gwamnati idan wata gwamnati ta zo wanda ba a so sai a canza akwai masu haka idan gwamnati ta su ne sai su ɗibo nan hadisan to jama'a shugaba a yi masa biyayya shugaba fa duk sabon Allah da ya yi hakuri ake yi da shi amma da zarar wani gwamnati ya zo wanda ba nasu ba sai ga sun buɗe wuta dole ne shugaba in yayi laifi a bayyana da laifinsa shugaba wani fasiki ne al-zalimi ne to kaga wayannan mutane suna da baki biyu mai ra'ayi irin wannan bai cancanta ya zama to malami na musulunci ba shi gaskiya gaskiya ne duk wani mai mulki abin da ka faɗa a wannan gwamnati ya kai kamata ka faɗa a wancan gwamnati an gane ko to wannan shine aqidar mutuntuni kuma insha Allah akan shi muke so mu mutu akan shi muke so mu haɗu da Allah subhanahu wata'ala sannan kuma yake cewa babu wanda suka soki shugaba sama da APC kafin 2015 babu kamar yana so ce babu wanda suka su shugaba sai ku kafin 2015 irin ya ɗauka din nan mu ɗan apc ne an gano wannan ko to abin da muke so ɗan uwa ya fahimta shine sukan shugaba ba shi da kyau sawa'un shugaban nan ɗan pdp ne ko shugaban nan ɗan apc ne manzan allah ne yake sukan shugaba ba shi da kyau mun riga mun yi bayani a baya abin ya fi ƙarfin apc ko ainihin mai ko pdp an gane ko kafin a samu jam'iyyar pdp ko jam'iyyar apc wannan al'amari yana nan a rubuce ba wai mu muka faɗa ba ballantana a ɗauka cewa mu ne muka faɗa muka kirkiro wannan saboda goyon bayan wata jam'iyya saboda haka wannan shine akidar mutuntuni kuma yace wannan tsarin na dagutu ne eto eh ai ba ai na ganin ba ba mai jayayya da mu da kai gaba ɗaya mun yarda cewa wannan tsari na menene na dagutu ne to amma kai din nan kana kana bauta wa dagutu ne kaga idan kana bauta wa dagutu ne sai ka ci gaba da zagin shugabanni saboda bin tsarin dagutu in dagutu yace zina ya halatta kai kana cikin tsarin sai ka bi wannan tsarin haka ne to kaga ba karamin kuskure bane wannan magana naka a matsayinka na musulmi zaka duba abinda addinin ka ya faɗa ne ba wai abinda demokradiya ya faɗa ba an gane ko sai dai idan an tilasta maka bin tsarin demokradiya wannan ba yanda ka iya amma da kana da iko aka ce ma ga tsarin musulunci ga tsarin demokradiya kai ka san cewa kai tsaye zaka ka zaɓi wani tsari ne tsarin musulunci amma idan aka tilasta ma aka sa maka doka ba da san ranka ba wannan wani abu ne daban an gane wannan ko al mushakka tajlibu taysir to kuma dan uwa yana so ya kawo wata magana ne yanda wasu malamai suke kawo shubha wasu malamai suka ce wai ai wannan zanga-zangan da ake yi din da kuma wannan fitowa da ake yi fili a ringa zagin shugabanni ai yana cikin tsarin mulki tunda yana cikin tsarin mulki don mun zagi shugabanni mai laifin mu sai mu ce maka to ai yana cikin tsarin mulkin demokaradiyya halatta auren jinsi yin ana so to yanzu in mutum ya zo ya auren jinsi mai laifinsa yana cikin tsarin demokaradiyya mutum yana da iko ya zaɓi addinin da ya ga dama yanzu idan musulmi ya ga dama ya zama kirista ko ya ga dama ya zama mai bautan gunki mai ya laifinsa ya yi laifi ko bai ba amma fa demokaradiyya ta ba shi dama shin duk abin da demokaradiyya ya baka dama shine kai musulmi zaka aikata a'a to wasu miyagun malamai haka suke cewa sannan kuma suna kawo su na biyu sai ce to ai demokaradiyya din nan shine ya kawo wato wannan tsarin demokaradiyya ne shugabannin nan sun hau kan mulki ne karkashin tsarin demokradiyya tunda sun hau karkashin tsarin demokradiyya ne ai shugabannin da aka ce kada a yi musu inkarul alani kada a ringa yi musu inkari a bayyane ana nufin shugabanni karkashin tsarin musulunci ai wa'annan ba shugabanni bane karkashin tsarin musulunci tsarin demokradiyya ne ya kafa su kun ji wannan shuba cewa tsarin demokaradiyya ne ya kafa su ba irin wa'annan shugabanni annabi yake nidi ba to kai dan uwa wane ne ya gaya ma cewa ba irin wa'annan shugabanni annabi yake nidi ba to yanzu menene tunaninka in mun kawo maka hadisi wanda zai nuna cewa wa'annan shugabanni su ma sun shiga me zaka ce in mun kawo maka nasi cewa wa'annan shugabanni su ma sun shiga me zaka ce saboda mu ba ma kwai sai da zakara eh in kaga mun yi kwai akwai zakara ba ma ba injin ina ba san gane wannan akwai hadisin Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu an wanda yake cewa ya rasulullah inna kunna bi sharri ya rasulullah mun kasance cikin sharri a da kafin zuwan musulunci muna cikin sharri fa ja Allahu bi khairin sai Allah ya zo mana da alkhairi shine musulunci fa na hannu fihi mu muna cikin alkhairi yanzu fa halmin min wara'i haza alkhairi sharrun shin bayan wannan alkhairi akwai sharri ya rasulullah bayan wannan alkhairi na musulunci da kuma tsarin musulunci shin akwai sharri ya rasulullah ala sai annabi ce na'am Ya ce eh akwai sharri sai na ce in ji huzaifa hal min wara'i zalika sharri khair shin bayan wannan sharri kuma akwai alkhairi kuma ala ya ce na'am eh kuntu na ce fahal min wara izalika khair min a fahal min wara izalika alkhair sharrun shin bayan wannan alkhairi kuma akwai sharri kuntu sai na ce sai na ce na'am sai annabi ya ce eh bayan wannan alkhairi kuma akwai sharri da zai biyo baya to kuntu sai na ce ma annabi ya ji huzaifa kai yaya abin zai kasance ala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kunu ba'adi a imma la ya hata juna bi hudaya wala la ya sannuna bi sunnati ya kunu ba'adi a imma la ya hata juna bi hudaya wala la ya sannuna bi sunnati yace za a samu shugabanni bayan rasuwana ba sa neman shari'a da shari'ata sannan kuma ba sa riko da sunnata shugabannin ba sa neman shari'a da shari'ata ko ba sa riko da mai shin yan demokradiyya suna neman shirya da shirya manzan Allah shin suna koyi da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wayannan da suwa annabi ke magana ba irin su ba za a samu shugabanni bayana la ya hata tuna bi hudaya ba sa neman shirya da shirya ta wala yastannu bi sunnati ba sa riko da sunnata in aka ce musu ga abin da ƙur'ani ya ce su ce ba ruwanmu da ƙur'ani muna bin tsarin demokrasi ne kaga su wa'annan ba sa neman shirya da shirya manzan Allah kuma ba sa riko da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin tsarin demokradiyya an ce government of the people ne for the people and by the people demokradiyya gwamnati ne na mutane kuma an yi shi ne don mutane don maslahan mutane to haka gaba ɗaya mutane ne suke zama su tsara shi babu ƙalar lahu ƙalar rasulun wa cikin demokradiyya ba za ka zo majalisar wakilai ko majalisar dokoki ka kama janyo ayan ƙur'ani ko hadisi babu sauraron ka sai dai ka zo ka ce kai ka kawo kana ganin cewa yanzu ya kamata lokaci yi ya kamata yanzu a waye a halarta shan wiwi na kawo ne don gida ta duba sai gida ta duba su ce to gaskiya shan wiwi nan muna ganin lokaci bai yi ba amma ga gari iri kaza kamar kasar jamaika ai kamar sun zauna suna ganin cewa kamar ya kamata a halatta shi to kaza ko kuma ne lokaci yayi da ya kamata gaba daya a halatta luwadi ba wani abu bane luwadi kawai abu ne wanda dan adam shi ma ya kamata ya biya bukatar rayuwar shi da zaran ka gamsu ka gamsar da yan majalisa sai a rubuta kun gane wannan ai to saboda haka shine manzon Allah ya mana bayani za a samu mutane irin wayannan mutane wanda ba sa neman shirya da shirya ta sannan ba sa riko da mai da sunna an gane wasa ya kumu himar rijalu qulubuhum qulubu shayatin fi jismani insan da sannu wasu mutane za su miƙe su ce za su yi tawaye gare su an gane ko za su yi tawaye ga wayannan gwamnatin wanda zukatan wayannan mutane zukatan shedanu a cikin jiki irin na mutane za a samu wasu su nuna mu kamar su musulmin kirki ne su ɗauki makami za su kifar da wa'annan mutane shi ne annabi ke cewa a to shi ne sai sahabbai suka tambayi annabi ku zai fahishi kultu kai fa asna'u ya lalla in adraktu zalik yaya zan aikata ya rasu in na riski wannan in na riski wannan zamani wanda ana yin mulki wanda ba da tsarin Allah bane tsari ne na ainihin ɗaku to yaya zan aikata in na riski wannan sai annabi ya ce tasma'u wa tudi lil amir wa inda raba zaharak wa akaza malak ya ce za ka ji kuma ka yi biyayya ga shugaba ko da ya buge ka a bayanka kuma ya kwace maka dukiyanka ko da shugaban ya ɗora maka haraji na haramun ka ba shi ka yi allah ya sa zuciyarka ina fatan gane wannan to kaga wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi shi addinin musulunci babu abin da ya bari saka manzon Allah ya riga ya nuna mana ƙarshen zamani in zo za a samu wasu shugabanni wanda babu ruwansu da qala Allahu qala rasulu Ta saboda haka idan ya zamanto wato shugabannin nan suna bin tsari irin wannan to za a duba ne malamai sun ce ana dubawa ne idan shugaba ya fito fili ya ce tsarin demokradiyya daidai yake da musulunci ko yake tsarin demokradiyya shine ma adalci amma tsarin musulunci zalunci ne to wannan mutumin ya zama kafiri an gane wannan tunda ya nuna cewa tsarin musulunci tsari ne na zalunci tsarin demokradiyya tsari ne na me tsari ne na na adalci menene tsarin adalci shine tsarin qur'ani da hadisi duk wani tsari wanda ba qur'ani da hadisi ba zalunci ne wannan shine mahanga ganin musulunci na ba san gane wannan to shugaba idan yana mulki a kan tsarin demokradiya amma ya san tsarin demokradiya ba daidai ba ne, ya san tsarin demokradiya turawa suka kawo suka tilasta ma al'umma bin wannan tsari din wanda in baka bi wannan tsari ba a sa ma takunkumi a takura ma rayuwanka a ai ma kaza yi ma kaza to sai ya zama to kasashen duniya suna bin wannan tsari ba wai don suna so ba da shi suke gudanar da mulkinsu suna fata gane wannan to ya hukuncin mutumin da ya hau kan mulki ya yadda cewa tsarin demokradiyya ba tsari bane wanda ya dace da addinin musulunci sai ya zo ya hau kan mulki shin wannan shugaba kafiri ne shi to tun da wannan shugaba bai zama kafiri ba mutum bai zama kafiri kamar yadda malamai malaman ka faɗa tafsiri mutum baya zama kafiri idan yana karkashin tsarin da ake bin hukuncin da ba na Allah ba sai idan ya halatta shi ka duba karkashin wa ya lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fasiqun zalimun ka duba cikin ibnu kasir ka duba cikin tabari ka duba cikin qurtubi ka duba ka duba cikin littafin tafsiri ga sunan za ga malamai sun kawo tafsilat wanda magabatan mu suka yi an gane ko cewa ba a duba tsarin ana duba mutanen da ke cikin tsarin ne abin nufi a nan wajen wato tsari na kafirci ne amma mutanen da ke mulki a cikin tsarin ba su yarda da abin ba amma kuma suna yin amfani da wannan tsarin amma zuciyarsu baya kan wannan tsari din ina fatan gane wannan to idan ya zama to suna kan wannan tsari saboda an tilasta musu amma su da za a tambaye za su ce tsarin da suke so shi ne tsarin musulunci shin wa'annan mutane sun yi rita ba su yi rita ba an gane irin wannan shugabanni wanda suna mulki karkashin tsari irin wannan amma ba su yarda da tsarin ba to irin wannan shugabanni su ma haramun ne a zage su haramun ne a yi musu inkari a bayyane don dama manzo Allah ya ce mana shugabanni in suka zama su kai? in za a yi musu nasiha a ringa ware su a gefe a yi musu nasiha kamar yadda muka yi bayani manzan Allah bai ce a fito ɓaro-ɓaro a musu inkari ba saboda suna kan wani tsari in ta ce duk mutumin da yake bin wani tsari ya yi rida ko da bai yarda da tsarin ba to me za ka ce kan wa radulin rajulun muminin min ali fir'auna ya tumu imanahu akwai lokacin da fir'auna ya sa a kamo annabi musa saboda annabi musa alaihi salam ya kashe wannan wannan bakifte kan kuskure an gane an fir'auna ya ce lalle a kamo annabi musa lalle kaza lalle kaza to akwai wani mutum a cikin majalisar fir'auna wannan mutumin ya dade a cikin majalisar fir'auna da shi yake tsara dokoki amma fir'auna bai taba sanin cewa mutumin musulmi ba ne. fir'auna ya dauka shi ma mutumin ya yarda da bautan gunki ya yarda da tsarin fir'auna na jahiliya to a lokacin da yace a kamo annabin Allah a kashe to a lokacin ne mutumin ya bayyana da imaninsa wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanu wani mutum mumini kun ji abin da aka faɗa wani mutum mumini daga cikin iyalan fir'auna wanda yana boye imaninsa yaktumu imanahu me yake yace ataktuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum yace shin za ku kashe mutum saboda ya ce Allah shine ubangiji na alhali ya zo muku da hujjoji bayyanannu daga ubangijinku to yanzu wannan mutumin a lokacin da yake zaune a fadar fir'auna ana tsara dokoki na haram da halal yana zaune a ciki shin wannan mutumin shi ma kafiri ne menene matsayinsa musulmi ko to amma da ya zo ya ce tsarin fir'auna halal ne ba ko tsarin fir'auna shine adalci to da ya zama to kafiri an gane wannan ko idan shugaba yana kan mulki sai nuna cewa wannan tsari wanda ba na Allah ba shine daidai tsarin Allah ba daidai bane an gane wannan ko ko tsarin demokradiya shine adalci tsarin Allah ba na adalci bane to wannan mutumin kai tsaye yayi ridda ana kiran wannan kufurin bawa idan shugaba ya kafirta kafirci bawa ya halatta a cire shi a sa wani ina fatan gane wannan to wannan shine abin da nake so ƴan uwa su fahimta kuma abin da zai baka mamaki dangane da wa'annan mutane masu irin wannan inkari din za su ce maka ai maganan cewa a daina zagin shugabanni ai ana nufin shugabanni ne irin na tsarin musulunci amma kuma idan zaɓe ya zo kuma za a gansu kuma gaba-gaba su ne kuma gaba-gaba wajen zaɓe kuma an gane wannan in zaɓe ya zo za su tsaya a yi zaɓe da su idan shugaban bai musu ba su zage shi kuma in ka ce me yasa ka zage shi bayan ka zaɓe shi sai ka ba tsarin Allah yake bi ba to ka san ba tsarin Allah yake me yasa ka zabe shi to in ka san ba tsarin Allah yake bi ka koma gefe ka ce kai ba za ka zaɓi kowa ba sai wanda yake bin tsarin Allah ina ba san gani in za ga wani wallahi na kun wani hafe sun kafa da yasa yana tsaron akwati amma kuma da shugaban ya hau kan mulki ya yi abin da baya so ya ringi zagi shugaban aka ce masa wane kafa karanta a cikin hadisan manzon Allah shugaba in yana kan mulki in dai shugaba yana kan mulki kuka ka zabe shi baya halatta wannan shugaba kai ko da shugaban ma da ƙarfi ya karba in yayi tasiri baya halatta a ringa zagin shi sai ce ana nufin shugabanni ne karkashin tsari na musulunci wane ne ya faɗi haka a wani littafi aka ce shugaba ne karkashin tsarin musulunci muna so mutum ya kawo mana hujja guda ɗaya a cikin alkur'ani ko cikin sunnan manzo sallallahu mu dai manzo Allah a cikin hadisi yayi mana bayanin shugabannin karshen zamani shugabanni ne masu yawan saban Allah masu yawan fasikanci ko manzo Allah ya mana nasiha cewa mu yi hakuri wajen zama da su in suka yi kuskure a yi musu nasiha kada mu ce za mu ɗauki makami ko mu kuskure za mu musu tawaye in muka ɗauki makami musiba zai koma kanmu kamar yadda muke gani a Syria yadda muke gani a Iraki yadda muke gani a Misra yadda muke gani a Somaliya, yadda muke gani a Libya da sauran kasashen duniya ko to wannan kenan a takaice ina fata na amsa ainihin shubha na dan uwa wanda ya kawo Allah ta'ala shi taimake mu to a yau kamar yadda muka faɗa za mu tashi aya ta 82 shine yadda Allah ta'ala ke cewa wa iza an'amna 'alal insani a'rada wa abi abu janibi idan muka yi ni'ima ga mutum sai mutum ya bijire ya nisantar da ainihin sasanninsa daga gare mu sai ya bijire ya nisantar da sasanninsa daga gare mu wa iza masahu shar kana ya husa idan sharri ya same shi sai ya ba tsammani wannan shine ne ɗabi'ar ɗan adam an gane ko idan ya zamanto Allah ya masa ni'ima na wadata Allah ya masa ni'ima na lafiya Allah ya masa ni'ima na kaza na mulki sai kaga ya bujire ya nisanta da sasanninsa ma'anan ya bujire sai ya koma yana girman kai Allah ta'ala ya bashi dukiya sai ya koma yana girman kai ga na ƙasa da shi ko Allah ta'ala ya bashi mulki sai ya koma yana alfahari ga talakawansa amma kuma idan sharri ya same shi sai ya tseba tsammani daga rahaman Allah to kaga wannan aya yana mana bayani halin ɗan adam irin halin da aka ɗabi'antar da ɗan adam a kansa shi ɗan adam sa wato duk mutanen duniya kusan mafi yawansu sai dai wanda Allah ya yi marahama su ɗaya ne shi ne idan an masa ni'ima sai ya koma mai girman kai yana wulakanta mutane idan kuma ya shiga cikin talauci sai ya ɗeba tsammani daga rahaman Allah an gane wannan ko to malamai sun tattauna game da wannan mutumin wannan mutumin da aka ce din nan idan an masa ni'ima yana bujirewa sannan kuma ya koma yana girman kai yana nisantar da sasanninsa daga ainihin mutane to me ake nufi da shi ana nufin duk mutanen duniya ne har da musulmi ko kuma kafirai kawai ake nufi ibn abiya ya ya ambata game da wannan aya cewa al-insan anan wajen da aka ce wa iza an'amna 'alal insani eh, idan muka yi ni'ima ga mutum cewa la yuradu bihi al-umum ba ana nufi da shi gamewa ba ba ana nufin mutanen duniya gaba ɗaya ake nufi ba a ce da musulmansu da kafiransu wa inna ma yuradu bihi ba'dhu wato abinda ake nufi da shi sashen mutane ba dukkan mutane ba wa humul kafara sune kafirai wannan shine mazhaba na ibn abiya shi ibn abiya yana ganin wato wannan aya ana magana ne akan kafirai su kafirai idan muka ba su ni'ima inji Allah subhanahu wata'ala sai su bujire, su koma suna girman kai suna wulakanta mutane amma da zaran kuma Allah ta'ala ya jarabe su da talauci ko Allah ya kwace mulkin da ya ba su ko Allah ya jarabe su da rashin lafiya sai su ɗaya ba tsammani daga rahaman Allah an gane ko suka ce wannan kamar yadda mutum ke faɗa idan ya yi fushi ya ce la khaira fil arzika idan mutum ya zamanto ya yi abokanai ya yi aboki wane bai ji daɗi ba ya canza wani aboki bai ji daɗi ba ya yi mu'amala da abokai da yawa an cuce shi sai ce la khaira fil azdiqa babu alkhairi ga abokai kaga zahirin maganarsa za ka ɗauka duk duniya gaba ɗaya babu wani aboki na kwarai. shin abin da yake nufi kenan la yana nufin mafi yawan abokai na banza ne sai ce fa'anta tu'ammimu mubalagatan kai din nan ka kawo shi ne akan siga na umum saboda mubalaga amma kana nufin wasu sashen mutane kamar ka ce wala amana fi nas kamar ka ce babu amana cikin mutane yanzu shin kana nufin ka ce duk mutane gaba daya ba amana to kai da kake magana kai mai amana ne ko mace amana an gane ko to malamai suna cewa wannan malaman balaga suna kiran wannan idlaqul juz'i wa iradatul kull an gane wannan ko to saboda haka a nan wajen ya kawo shi duka yana nufin a abin da ake nufi shine makarajuhu makarajul umum wa ma'anahu ma'anar khusus yawa ya kawo shi akan sigan umum amma ma'anan shi ma'anan khusus kamar yadda Allah yake cewa a cikin alkur'ani innal insana lakafurun mubin lallai mutum mai kafirci ne kuma kafirci a bayyane yanzu wannan ya zama amurai ne ko khas shin duk mutanen duniya gaba ɗaya kafirai ne a'a wannan makharajuhu makharajul umu wa ma'anahu ma'anar kusur saboda ai a cikin mutane akwai muminai Allah ta'ala ya ce wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr ashe mafi yawan mutane kafirai ne amma akwai mutanen kirki suma an gane wannan ko to wannan shine ra'ayin ibn adiyya sannan kuma ra'ayi na biyu shine yace wa ya yahtamilu an yakuna al-insan fi hadhihi al-aya aman zai iya yiwa ya zama to insan a nan wajen ana nufin duk mutanen duniya gaba daya wannan na jinsi ne kamar ma'anan a ce inna hazal khalq azamim fi sajiyati kama a ce lalle wannan halitta abin zargi ne a cikin ɗabi'arsa lalle wannan halitta abin zargi ne ba zai yiwu a ce a cikin halittar ba na kirki ba na fasan gani kama a ce ai dila sarkin wayo ne ai ba zai yiwu a ce a cikin dila ba wawa ba ko in an ce dan adam yana da hikima ai ba zai yiwu kuma a ce a cikin dan adam babu wanda bai da hikima ba wannan an faɗi jinsin dan adam irin yanayin halittar da Allah ya yi wa ɗan adam mai hikima ne shi amma kuma ana iya samun ɗan adam da ba shi da hikima kun fahimci wannan ko saboda haka shi kafiri wannan ana nufin ɗan adam ne shi ɗan adam ana samun mutane da yawa masu irin wannan ɗabi'a ɗin a cikin mutane hatta musulmi ma ana samun wani idan ya samu wadata zai wulakanta mutane in yana cikin talauci sai ya ba tsammani kaga hankalin shi ya tashi ya koma yana mu'amala tare da mutane saboda aka fal kafiru yubaligu fil irad shi kafiri yana kaiwa makura wajen bijirewa Allah wal asi ya akuzu hazzahu min mai saban Allah shi ma yana rukon ka san shi na saban Allah shi ma musulmi ana samun musulmi shi ma yana yin saban Allah ka san shi an gane wannan ko to sannan ibn adiya bayan ya kawo wannan magana sai ya karkata zuwa ga ra'ayin farko cewa ana nufin kafiri ne wannan aya din dai dalilin shi sai dogara da aya na biyu kullun ya amalu ya amalu قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا سيشتو وانا آية دكي قل كل يعمل على شاكلته daga cikinsu ya yi aiki akan fahimtarsa ya yi aiki akan irin halin da ya samu kanshi farabbukum a'lamu biman huwa ahada sabila ubangijinku shi ya fi kowa sanin wanda ya fi shirya ga hanya to sai ibn atiya ya dogara da wannan aya cewa wannan aya yana nuni akan cewa lallai dan adam wato a nan wajen ba ana nufin umun ne shi ai lalle kafirai da wannan sifa din da mu kafirai suna da wannan sifa din mumine kuma sun saba mu wannan sifa din kowanne ya yi aiki akan irin siffan shi irin halin shi an gane shi kafiri wancan shi ne halin shi menene halin kafiri idan Allah ya ba shi dukiya ko Allah ya ba shi mulki zai bujire ya ringa girman kai ga mutane shi kuma musulmi in Allah ya ba shi mulki tsoron Allah shi zai sa an gane ko ya zamanto mai tawazu'u ya ringa ainihin saukar da kai ga mutane sannan kuma idan sharri ya same shi zai yi haƙuri saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu Ya yace al'amarin mamaki abin mamaki ya tabbata ga mu'mini domin lalle al'amarin mu'mini dukansa gaba ɗaya alkhairi ne wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min babu wanda yake da wannan sifa a duniya gaba ɗaya sai mu'mini a ce al'amarin shi gaba ɗaya alkhairi in asabar darra sabara fa kana khairan wa in asabar ku asarra shakara fa kana khairan lahu wato idan idan wani abin cutarwa ya same shi kamar musiba ta same shi sai yayi hakuri shi mumini sai haƙuri na ya zambe ya zama alkhairi gare shi idan kuma wani abin farin ciki ya same shi sai ya gode ma Allah sai ya zama to alkhairi kaga ashe shi mumini idan wani abin farin ciki ya same shi wadata ne shi ko mulki ne ko lafiya ne me yake yi yana gode ma Allah ne subhanahu wata'ala haka ne ko amma idan wani bakin ciki ya same shi kamar talauci ya same shi bayan da yana cikin wadata sai Allah ya jarabe shi da karayan arziki ko da yana kan mulki sai Allah ya jarabe shi da ainihin juyin mulki ko da yana da lafiya sai Allah ya jarabe shi da rashin lafiya in shi mumini ne mai yake yi zai yi haƙuri shine allazina idza asabarhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su musulman kirki su ne wanda idan musiba ta same su sai lallai ga Allah muke kuma lallai ga Allah za mu koma ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul mutadun to kaga ashe kenan idan mutum mumini ne shi al'amarin shi gaba ɗaya alkhairi ne to amma kamar yadda ibn adiya ya dan ishara zuwa gare shi Allah ya masa rahama ana iya samun mutum musulmi yana cikin musulunci idan yana da wadata za ka yana yin girman kai ga mutane ana samu ko ba a samu ana samu in yana da mulki yana kan mulki za ka yana wulakanta mutane amma da zarar an bai juyin mulki sai ya ɗaya ba tsammani kaga ya koma yana Batu yana faɗin wasu irin maganganu sai ya fada cikin karamin hauka da zaran ya samu wadata sai ya dawo cikin hayyacinsa ana samun mutane irin wa'annan su ne wanda alkur'ani ya ba mu labari fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu sai fa yaqulu bi rabbi akraman ko amma shi mutum idza mabtalahu rabbuhu idan ubangiji shi ya jarabe shi fa akramahu sai ya karrama shi wannan amahu ya ni'imtar da shi fa ya qulu rabbi akraman sai ce ai ubangiji na ya karrama ni kaga ubangiji na ya dauka kari ya ta farin ciki yana wulakanta jama'a yana ma jama'a alfahari wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu amma idan Allah ya jarabe shi sai ya kuntata mai arziki ko ya kuntata mishi mulki fa ya qulu mai Faya kulu rabbi a hannun sai ce ubangiji na ya wulakanta ni a nan wajen sai ya koma ya ce Allah ta'ala ya wulakanta ni me yi wa Allah ya wulakanta ni sai ya koma yana wasu maganganu wanda duk wanda ya saurari wannan maganganu ya san cewa wannan bawan Allah ya ɗeba tsammani daga rahaman Allah wannan bawan Allah ya shiga cikin wani hali wanda zai iya haukacewa a cikin wata aya Allah ya nuna mana lalle ana samun mutane irin wayannan Allah yana cewa wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi wa iza massahu sharru zu du'a'in arif idan muka ba idan muka ba mutum ni'ima sai ya bujire ya nisantar da sasanninsa ga mutane ya sai alfahari yana wulakanta su yana takama wa iza massahu idan sharri ya same shi Fazu du'a du'a'in ari sai ya koma ma'abocin addu'a mai zurfi yayi ta addu'a yana roƙon Allah ya mayar mai da dukiya ya kusa ya ɗeba tsammani a wata aya Allah yana cewa wa iza masal insanu wa iza masal insana durrun da arabahu muniban ilai shi dan adam idan wani cuta ya same shi sai ya roƙi ubangijinsa yana mai da al'amari zuwa gare shi yana tunawa da Allah ne idan musiba ta same shi a summa idza khawwalahu mata min sannan idan Allah ya musanya mai da ni'ima daga gare shi bayan da yana cikin tsananin rayuwa nasiya ma kana yad'u ilai min qabl sai ya manta da abin da ya kasance yana roƙon Allah da shi daɗin nan sai ya daina addu'a ya koma yana fankama yana takama yana wulakanta jama'a waje alalillahi anda da liyudilla an sai ya sanya ma Allah kishiyoyi domin ya batar da mutane daga hanyoyin Allah ta'ala sannan a wata aya Allah ya ƙara maimaita irin wannan wa iza masa kuma zur fil bahr wa iza masakum illa iya. idan cuta ya shafe ku a cikin teku sai duk wanda kuke kira sai su bace sai dai Allah shi kaɗai kawai sai kafirai da mutane masu raunin imani da zaron wani cuta ya same su kamar irin halin da muke ciki yanzu na tsoro kaji ji an ce ga 'yan ta'addanin suna ta yi kaza ga 'yan ta'addanin sun din faro unguwanku to za ka ga wani zai koma ya ringa kiran sunan Allah subhanahu wata'ala ya koma yana ta zikiri yana roƙon Allah ya kwaranya wannan musiba din falan ma najakum ila albarri a aradtu amma a lokacin da Allah ya kwace ku zuwa ga tudu sai kuka bijire lokacin kuna teku lokacin tekun nan iska yana kadawa tekun yana kadawa yana so ya kibe a lokacin sai ga mutane sun koma ga Allah gaba daya to a lokacin da mutane suka taka kasa suka fito daga cikin tekun nan suka ga an fito lafiya sai su manta da ubangiji subhanahu wata'ala shine ma'ana a aratu sai ku bujire wa kana al-insanu kafura dama dan adam ya kasance mai yawan kafirci kaga nan sai Allah ya ƙara mai mai cewa mai wa kanal insanu kafura dan adam ya kasance mai yawan kafirci ne shi to shin ana nufin duk mutanen duniya ne kafirai ko mafi yawan mutane ne kafirai kaga wannan Allah ya kawo shi kamar duka amma yana nufin wasu sashen mutane shin kana nufin da annabawa hadda ainihin siddiƙai hadda shahidai wanda Allah ta'ala ya ce wa may yuti illaha wa rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah duk wanda ya da'a ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam to wa'annan fa ulaika ma an an'ama Allahu alaihim to wa'annan suna tare da wa'annan wanda Allah ya yi wa ni'ima su wane ne Allah ya wa ni'ima sai ce minan nabiyina na annabawa kaga annabawa Allah ya musu ni'ima na imani ni'ima na shiga aljanna wasu siddiqin da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihin da kuma salihai sai Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa wayannan sun kyauta kyautatu zaman to abokan hadi wayannan sun kyauta kyautatu zaman to abokan hadi a cikin aljanna an fahimci wannan hai kaga shi wannan aya da yace wa kanal insanu kafura ba ana nufin dukan mutane bane wannan makarajuhu makarajul umum wa ma'anahu ma'anar khusus an gane wannan ko saboda haka ana nufin ɗabi'an mafi yawan mutane ne su yanzu wannan abin da ya faru na ainihin wato masu garkuwa da mutane masu kidnapping za ka ga wasu mutane wanda asalinsu ahalin sunna ne su ba sa zuwa gidan boka ba sa zuwa wajen miyagun malamai matsafa to amma wannan abin da ya faru sai ga wannan tambayar ka akar makan lahu yanzu wannan al'amarin da ya faru don wani ya saba kai wasu sun tambaye ni da yawa cewa suna cikin wani ƙauye ne wanda 'yan garkuwa da mutane suna yawan kai musu hari suna kwasan jama'a to amma ana ba da wani magani maganin bindiga ana ba da wani magani maganin kariya to aka rama kalla kana ganin mutum zai iya amsa saboda ya dan tsara kanshi ina ba kan gane wannan to kaga mutanen da suke irin wannan tambaya a da suna da awon su ahlus sunna ne shin mutumin da ya fahimci sunna da kyau irin wannan tambaya ma ya taso mutumin da ya fahimci sunna da kyau da ya ji wani mutum ya ce jama'a ya kamata irin wannan hali da muka fuskanci kanmu ko muka samu kanmu a ciki hali ne wanda ya kamata a ce mu tsara kanmu saboda haka akwai wasu irin wani irin na ainihin hakimin Suleimanu wanda za mu ba mutum idan ya yi wannan wuridi din bindiga ba zai kama shi ba hakanan masu garkuwa ba za su iya kaza ba sai a ba shi wani wuridi na shirka ko a ba shi wani wuridi na sabon Allah shi kuma sai ya amfani da wannan wuridi don ya kara kanshi daga gare su shin da mutum ya samu wannan wuridi ya kara kanshi daga masu garkuwa da kuma mutum ma ya zama to bai yi wannan wuridi ba masu garkuwa su kashe shi wanne ba alkhairi gare shi gara masu garkuwa da mutane su kashe ka da imaninka ka gamu da Allah lami lafiya ya fi alkhairi gare ka da ka karbi wani laya ko wani guru an gane ko wanda galibinsu ana yi ne da ainihin wurdoji da zikirori na aljanu masu yin shi suna yi shi ne da ainihin wuridi da zikiri na aljannu misali to sai mutum ya zo ya sanya wannan abin don ya samu kariya daga wayannan mutane to kaga ya fada cikin wannan aya din idan ya shiga cikin tsanani sai ya ɗaiba tsammani sai ya zama to duk irin magani duk irin tsafin da aka ba shi sai ya amsa kuma ina iya tunawa wata rana a wani masallacin juma'a ba sai na faɗi masallacin ba wallahi wani boka ya zo yana bada wasu irin wuridoji har da wani toka wanda wani an gama karantawa sai a hura tokan in an hura wannan toka duk inda kafiri yake baka tafe wallahi sai wannan toka ya zame shi haka mutane masu da'awan sunna suke ta karɓar wannan wannan wuridi din dan ai maganin ai maganin wa katabawa kuma su bokaye suna da wayo, suna gano lokacin da mutane suna cikin bala'i in mutane suna cikin bala'i sai su fara tallata kafircinsu ga mutane kuma sai ga mutane sun amshi wannan abun kai ba za ka san wannan lalle ahalus sunna bane cikakke ko kuma ba ahalus sunna bane sai idan musiba ya faru a lokacin da musiba ya faru sai wani ya ce wallahi an cuce mu wallahi an ce mu zubar da kundin mu yanzu ga ranar amfanin shi ina fata lura wala wani ya ce an cuce su ga ranar amfanin kundin yanzu ga shi na an harbi mutum da bindiga sai bindiga ya ci shi amma da yana da kundin fa bindiga ba zai ci shi ba na'am ban gane ba eh. na'am wai abinda malam ke magana an sace zabira zabira na na wanzami sai aka ce masa kana wanzami kai da aka sace ma zabira kaga idan ya cika wanzami to ba zai yiwu a sace mai zabira ba wato mana in dai wanzami ne to lallai asalin wanzami cikakken matsafi ne kenan a irin nasu cewa to saboda haka tunda har ya yadda ya nuna kenan cewa yanzu ba cikakken wanzami bane shi shi kuma da ya ga an gaya mai kamar an cewa mahaukaci ne ba ka duka ya ce an tuna mai kawai nan take kawai sai koma ruwa an gane asalin shi ya koma wanzami ne na ahlus sunna daga baya da aka mai wannan magana kawai sai koma asalin wanzancin shi na shirka wa iyaz billah an gane wannan ko to kaga wannan aya ya karanta da mu sosai dabi'an dan adam sai mutum ya auna shin kai haka kake idan Allah ya baka wadata ko Allah ya baka lafiya ko Allah ya baka sarauta shin wani hali kana wulakanta jama'a kana yin girman kai ga jama'a ko kana saukar da kanka sannan idan Allah ya jarabe ka da musiba ya kake yi in Allah ya jarabe mutum da musiba yana komawa ne zuwa ga Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma yana komawa zuwa ga bokaye ko kuma yana komawa ne ya ta sambatu ya ɗeba tsammani daga rahaman Allah shin wanne ne yake yi to idan ya zamanto kana yin wancan ne to kana cikin alkhairi in kana yin ɗayan ne kuma kana cikin sharri wa iyaz billah saka shine Allah ya ce kul ka gaya musu ya rasulullah kullun ya amalu ala shakilati ka gaya makafuran maka kowa yayi aiki akan addinin sa kaman kaman Allah ya ce ka gaya musu cewa lakum dinukum waliyadin an gane ko kowa yayi yi aiki akan addininsa kowa yayi yi aiki akan al'adansa da halinsa farabbukum a'lamu biman huwa ahada sabila ku ya fi kowa sanin wanda ya fi shirya ga hanya an gane na'am wa yas'alunaka ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma العلم إلا قليلا to insha Allah an ce mana tsora minti biyu to nan zamu tsaya insha Allah zamu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk